بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana masu albarka da muke haɗuwa da ku ta wannan kafa mai albarka kan tafik ɗinmu mai muhimmanci ahkamu siyami wa muftiratuhu hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa lallai a baya mun yi darussa da yawa yau kuma insha Allahu za mu ambaci ko za mu fara bayani kan karkasuwan mutane dangane da azumin watan ramadan dangane da watan azumin ramadan dangane da azumin watan ramadan mutane dangane da aikata shi ko kuma samun uzurin da zai hana su aikata shi maluma suna kasa su kashi goma da cikin maluman da suka yi wannan bayani suka tara bayanai gamsassu a kan haka akwai shehin musulunci muhammad bin salih al-uthaymin a littafinsa majalisu shahri ramadan littafi mai muhimmanci da ya ambaci darussa guda talatin a matsayin kowane darasi guda ɗaya za a yi shi cikin majalisi ɗaya gwargwadon kuma yawan kwanakin watan wato watan ramadan in ya zama kwana 30 ne ko 29 a takaice da ya yi majalisi 30 wadda zai kyautu a ce kowane majalisi daga cikin waɗannan majalis ɗin an ɗauke shi an tattauna an karantar da mutane shi a cikin yini daga cikin yini ramadan sai ya zama daga farkon ramadan zuwa ƙarshen su za a iya kammala littafinsa wannan abin da ya yi kuma dama maluma gabaninsa ko tare da shi sun yi irin wannan wa mutane da fatan Allah ya saka musu da alkhairi kamar shehin musulunci ibnu rajab alhambali ya rubuta littafi da ya sanya masa lata'iful ma'arif fi ma li mawasimil ami min al ma'arif a wannan littafin ya bi mausimi mausimi da ke cikin shekara lokuta lokuta watanni satuttuka yini na shekara sukutum duk wani wata duk wani yini wadda shari'a ta yi umarnin a yi wata ibada ta musamman a cikin wannan yinin zai ɗauko ta yi bayanin ta yin an zo wannan yinin ma المعارف فيما لمواسم العام من المعارف don haka zai ɗauki al-muharram ya yi bayanin cewa yana daga cikin watanni da suke da alfarma inna iddata shuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum Allah da subhanahu wataala ya bayyana mana cewa inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah watanni guda sha ake da su haka lamarin yake haka kirgin yake a wajen Allah kuma a cikin littafin Allah to a cikin watanni goma sha akwai guda hudu masu alfarma to in ya dauki na farko sai ya gamsa sun bayanai duk wani hadisi duk wani wata mas'ala take da alaka da watan farko zai ta sai ya tsallake ya je wata na biyu safar rabiul awwal rabiul thani kamar Rabi'u awwal ya faɗi cewa a wannan watan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai duk wasu abubuwa da suke da alaka da wannan watan ya tafi rabiul thani jimadal ula jimadal akhira rajab sha'ban ramadan wanda akan sa muke magana shawwal a cikin sa ake idin ramadan zulqa'da a cikin sa ake su haraman aikin hajji da kuma wato shawwal da kuma zulhijja din wato watanni uku na ƙarshe wadda a cikin su الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أتكيت هكا يبي waɗannan watanni yana ɗaukan kwanakin su ɗaya bayan ɗaya duk wani wanda ke da wani abu na musamman a cikinsa ya ɗauka ya yi bayani wa mutane don dai ya zama musulmi a kwanakinsa na shekara gaba ɗaya an nusar da shi an karantar da shi abubuwan da Allah yake neman ya aikata idan kai aiki da wani littafin na shekara guda wata shekara ma sai ka sake aiki da shi wata shekara sai ya zama rayuwarka gaba ɗaya ka tafiyar da shi kan abin da littafin ya hukunta na iyi sai ka aikata bari ka bari haka mala abubakar jabir aljazairi hafizahullah shi ma ya rubuta littafi almasjidu wa baitul muslim almasjidu wa baitul muslim a tsarin sa wannan littafin zaka iya daukan sa ka je masallacin ka kai ta karantar da mutane kuma zaka gama shi cikin shekara guda in kullum zaka yi darasi daya domin yayi yawan darusan yawan kwanakin shekara haka kuma in ba a masallaci zaka karantar da al'umma shi ba la'alla a gidanka ne tsakaninka da iyalanka to shi ma kullum akwai abu darasi guda ɗaya da za ka yi in ka muku darasin kuma ku yi ƙoƙarin kai da su ku yi aiki da abin da kuka yi darasi a kansa sai ya zama cikin shekara daga farkon littafin zuwa karshen sa kun gama karanta littafin kun san abin da ke ciki na addini sannan kuma kun yi aiki da shi to haka malam salihu uthaymeen shi ma ya dauki watan azumi watan azumi yayi majalisi 30 gwargwadon kwanakin watan da burin musulmai su rinka daukan su a masallatansa a masallatansu da kuma gidaddajin su suna me suna karanta wannan littafin suna jin hukunce hukuncen Allah suna aiki da su to dai shi ma a cikin littafin sa majalisu shahri ramadan ya ambaci karkasuwan mutane guda goma dangane da wajabci ko rashin wajabcin yin azumin watan ramadan a kansu na farko daga ciki القسم الأول al البالغ العاقل المقيم القادر min من الموانع wannan shine kaso na farko musulmi balagagge mai hankali mazaunin gida ba matafiyi ba mai iko alƙadir tsohon da ya gajiya ya gaji ya gaji ba zai iya azumi ba tsufar ta kai yadda ta kai to wannan ya zama ghairul qadir ba shi da ikon yin azumi sa'annan as-salimu min al-mawani mutumin da ya zama babu abubuwan da za su hana shi azumi din wadda suka siffanta da shi ko ya siffanta da su wato ya kubuta ga barin abin da zai hana shi yin azumi irin wannan mutumin yajibu alaihi sawmu ramadan da'an dole yi azumin watan ramadan a watan ramadan ba wai ya ɗauki azumin wasu kwanakin ramadan ya yi su a wasu watannin ko wasu yinin na daban ba a'a yajibu alaihi sawmu ramadan da'an fi waktihi a lokacin azumi ɗin lidilalatul kitabi wa sunnati wal ijma'i ala zalik قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ga umarni daga Allah duk wadda Allah ya sa watan ya zo yana dare yana cika kuma waɗancan sifofin da aka ambata to dole ne ya azumce shi aya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumul hilala fasumu in kuka ga jinjirin watan ramadan to ku fara azumi haka kuma musulmai sun yi ijma'i kan cewa wajibi ne wadda ke da waɗancan sifofin ya yi azumi a cikin Ramabana. sifofin muka ce na farko dole ya zama musulmi kafiri shi azumi ba wajibi ba ne a kansa kuma idan da zai yi azumin azumin ba karɓaɓɓe ba ne allah ba zai ba shi lada a kansa ba ko da yake matsalan farko shan. azumi wajibi ne akan kafiri wadda ba musulmi ba ko ba wajibi ba ne wannan akwai sabani akan ta wajen maluma wasu sun ce wajibi ne a kansa ya yi amma kuma ba a ce ya yi ba sai ya shiga musulunci bi ma'ana azumi wajibi ne a kansa ya yi sa'an nan an nemi kafin ya yi azumin kuma ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya shiga musulunci sai kuma ya yi azumin suka ce hikimar a ce azumin wajibi ne a kansa shine idan har bai yi azumin ba ya kuma ci gaba da shirkansa to Allah zai masa azaba akan shirkan zai masa azaba akan rashin azumi zai masa azaba akan rashin sallah zai masa azaba akan rashin zakka zai masa azaba akan rashin bin umarnin da duk yazo cikin alkur'ani da kuma la'alla aiki wato aikinsa da hannun da ya zo cikin alkur'ani domin an nemi mutum ya hannu kan hani duk abubuwan da aka hana shirka bidi'a giya zina kaza kaza an nemi waye ne ya hannu daga aikata wannan to da Allah shi wancan kafiri kaga kuma yana shan giya sai zama kenan Allah zai masa azaba akan rashin bin rashin yin sallah rashin yin azumi rashin yin tauhidi rashin yin ittibayin annabi bin annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma zai masa azaba akan shan giya zai masa azaba akan zina zai masa azaba akan duk laifuffukan da ya aikata wanda kuma qur'ani ya hana aikata su don haka a wannan kaulin shine al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a dai kaulin kuma suka ce a ba wajibi bane a kansa to amma dai ingantaccen magana shine na farko din maganan farko cewa wajibi ne a kansa amma kafin yayi wannan azumin to kuma dole ne sai ya ce la ilaha illallah ya shiga musulunci kafin yin azumin ya zama ya aikata abin da ya zama wajibi a kansa sa'an nan kuma azumin ya zama sahih ya karɓu a wajen Allah subhanahu ta'ala dalili akan haka Allah subhanahu ta'ala idan ya shigar da yan wuta cikin wuta za a tambaye su tambaya ta bakanta musu rai a ce ma salaka kun fi saqar me shigar da ku cikin wutan saqara قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخر الآيات banda ƙaryata ranar kiyama da suka yi wanda shine babban kafircin da suka yi to banda shi za su ce ai ba mu kasance muna sallah a duniya ba shi ya kai mu wuta kaga kenan barin furu'u shari'a barin sallah barin azumi barin zakka ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم da نطعم المسكين بما جند مسكينين وكنا نخوض مع الخائضين muna ta kutsawa kawai tare da masu kutsawa wa kunna nukazzibu bi yawmid din ga babban laifi muna kuma karyata cewa akwai ranan da za a yi hisabi wa mutane ranan sakayya har mutuwa ya zo mana to dai Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya karɓi aikin azumi ko sauran ibadu na bawa dole ya zama bawan musulmi ne wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura duk wanda ya nufi lahira da aikinsa ba neman yaban duniya yayi aikin don ya samu ba yayi azumin azuminsa don sauke farilla don neman yardan Allah imanin wahtisaban ba da mutane su yaba masa ko dan sum'a ko dan riya ko dan wani abu ba wasa halaha sa'yaha kuma yayi aikin kamar yadda shari'a ta koyar wa huwa mu'min yana nan a musulmi fa ulaika kana sa'yuhum mashkura haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi da yawa ya nuna cewa su kafirai ba za a karbi aikin su ba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin kaga waɗanda suka kafirce idan har suka hannu daga kafircinsu suka dawo suka yi imani to za a gafarta musu abin da ya gabata na munanan ayyukansu amma in suka dawo suka ci gaba da sabawa Allah to kamar da Allah halaka kafirin da suke gabaninsu ko kuma ya musu talala suka je suka hadu da shi to su ma waɗannan ko halaka su tun anan duniya ko kuma in sun je lahira su haɗu da abin da ya dace da su na sakamako a takaice dangane da shari'in farko kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azumin mutum azumin ya zama sahih ba fasid ba dole sai mutum ya zama ya cancanci ya yi bauta wane ne kuma ya cancanci yin bauta shine wadda ya musulunta wanda ya musulunta kenan idan da mutum zai zo ya musulunta a tsakiyar ramadan muna faɗan hukunce hukuncen azumi ne jama'a idan da mutum zai zo ya musulunta ana wajen tafsiri sai aka kawo wani daga cikin waɗanda ba musulmai ba ya ce na zo ne na shelanta muku cewa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya karbi musulunci yana yin haka sai mu ce to tun da a tsakiyar ramadan ka musulunta to ka sani azumi daga yanzu ya zama wajibi a kanka kuma dole ka kame bakinka ka kare sayi ne farkon yini da azumin jiya da na shekaran jiya da na bara ba za mu nemi ya yi ba saboda a lokacin bai musulunta ba saboda al-islamu ya jubbu ma kana qablahu shi a lokacin ba musulmi bane don haka ba a neman yi wani aiki amma daga musuluntansa dole ya kame bakinsa shine na ce dole ya kame baki abu na baya kuma ba za a nemi ya rama shi ba ba za a nemi ya rama shi ba wannan dai dangane da sharaɗi na farko kenan to kuma sharaɗi na biyu shine dole ya zama baligi dole ya zama baligi yaro wanda bai balaga ba shi azumi ba wajibi bane a kansa haka dole ya zama aqil mai hankali mai hankali mahaukaci yin azumin watan ramadan ba wajibi bane a kansa to dangane da sharaɗi na biyu kafin azumi ya zama wajibi akan mutum dole mutum ya zama baligi to wannan kuma shine kaso na biyu na mutane dangane da azumi wato kishiyan baligi yaro baligi dole ne ya azumi yaro kuma mai hukuncin yin azuminsa yanzu za mu yi magana kan azumin yaro shin yaro karami dan shekara takwas dan shekara goma dan shekara shida yaron da bai balaga ba wajibi ne ya azumi wannan mutumin wannan yaron wannan yarinyar ba wajibi ba ne a kansa a kanta ya azumin watan ramadan har sai ya balaga saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an thalathatin nau'in mutane guda uku an dage musu alkalami ba a rubuta musu munana da suka aikata ba a kuma rubuta musu kyawawa da suka aikata an ɗauke musu alkalamin musamman da ta ɓangaren munana kyawawan kuma in iyaye suka abinan din yaro ya yi ibada to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ya zama suna da kaso mai tsoka kamar yadda wata mata ta daga yaro a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ali hadha hajjun shin wannan dan karamin yaron akwai hajji a kansa walillahi ala nasi hajjul baiti ali hadha hajj shin wannan in yi hajji Allah zai karba sai ya ce na'am walaki ajr lallai eh zai iya yin hajji ke kuma kina da ladan ke mahaifiyarsa kina da ladan to dai anan abin da maluma suke cewa yaro karami yin aikin azumi wato yin azumi ba wajibi bane a kansa saboda hadisin rufi alqalam an salasatin an na'imi hatta yastayqif wa an saghiri hatta yakbur wa an majnuni hatta yafiq cewa mutum mai barci idan yayi wani abu a cikin barcinsa to an dauke masa alkalami ba za a rubuta masa kuskuren wani. laifin da aikata ba a kaddara wani ne mai nauyin barci yana barci da kuskure sai ya juyi akan karamin yaro sai yaron ya mutu kaga ya kashe mutum to shin yana da laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala na yayi kisa duk ayoyi da hadisai da suka faɗi wa idi da narkon azaba da Allah ya tanada ga wanda suka yi kisa wannan mai barcin abin zai hau kansa a'a ba shi da laifi a wajen Allah saboda bai san yayi wannan laifin ba har sai ya farka idan ya farka ya yi abu sa farke yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa to nan za a rubuta masa wa an saghiri karamin yaron da bai kai balaga ba hatta yahtalim hatta yakbur har sai ya girma ya kai yayi mafarki na balaga na girma kenan karamin yaro idan da ba zai bai yi azumin ramadan ba fa Allah ba zai rubuta masa laifi ba sa saɓanin babban mutum babban mutum mai hankali musulmi balagagge mazaunin gida wadda ba matafiyi ba wadda kuma ba shi da wani uzuri na haila ko misali uzuri da ya hana ta yin azumi idan bai azumi ba Allah zai rubuta masa zunubi yayin da yaro karami kuma ba za a rubuta masa ba har sai lokacin da ya girma ya zama balagagge to daga nan in bai azumi ba zai yi ya rubuta masa zunubi wa alil majnuni hatta fi haka kuma mahaukacin mutum har sai ya fadaka har sai ya warke har sai ya wartsake ya dawo cikin hayyacinsa da hankalinsa wannan hadisin shi ma imamu tirmidhi da abu dawud da ibnu maja da imamu ahmad da hakim kuma hakim yace hadisi ne sahih sun ruwaito shi sai dai kuma karamin yaro duk da cewa ba wajibi bane a kansa ana umurtan iyaye da su umurci yaransu su rinka yin azumi tun suna yara domin su koya su samu tireni su samu tadiribi ana so iyaye su rinka yin haka lakin ya amuru waliyuhu bisawm idza ataqahu matukar dai zai iya don me yasa tamrinan lahu ala ta'ati li ya'lafaha domin a bashi training kan biyayya wa Allah domin ya zama jiki a gare shi saboda yaro in baya yin haka din har ya girma to zai zama sakalin da wato a wannan awa sha biyu awa sha ɗaya awa sha uku awa ba zai iya zama da yunwa ba don haka sai ya balagan amma ba zai iya yin azumi ba don haka dai an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin haka za mu yi haka iktida'an bi sarafi as-salih radiyallahu anhum saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sa yaran su yaran su su yi azumi alhali yaran suna yara su tafi da su masallaci su kawo musu abun wasa a kawo musu abun wasa karamin yaron da yana da dan dada yana da dan abin wasa haka yana ta wasa don a shagaltar da shi da wannan abin wasan nasa ya manta ba da cewa bai ci komi ba fa idza bakau min faqdi ta'ami idan yaron suka fara kukan rashin abinci yaro yana ta kuka yunwa yunwa a tsauhumul lu'ba wadda ana yin ta min al-ihin as-suf wa nahwihi sai ya zama an ɗauko masa ɗan abun wasan sa wanda aka yi shi da ɗan fata ko gashi gashin dabba haka ɗan mai laushi laushi haka yana ta wasan sa shikenan sai a shagaltar da shi ya manta da abinci da ya fara kuka akan rashin sa ya na biha wannan kenan to amma a yau akwai wasu daga cikin iyaye wadda su kuma suke ga tausayi ne na yaro ka hana shi azu yaro yana cewa ma zai yi a ce a'a to lallai wannan ba tausayi ba ne. tausayi na hakika shine ka dora shi akan tarbiyyar musulunci kasirun min al-awliya al-yawm yaghfaluna an hadha al-amr wa la ya'muruna awladahum bisiyam ba sa umurta yaran su su yi azumi har ma wasu suna ga suna ba hana su yamna awladahum bisiyam ma ragbatihim fi yaron yana kwadayin shi ma sai ya azumi tare da mutane to shi baban ko ita mahaifiyar tana ga hakan ko yana ga hakan tausayi ne na uwa to amma kuma a hakika ne wannan ba tausayi ne na gaskiya ba domin tausayin su. shine alqiyam bi wajibi tarbiyatihim ala sha'air al wata wa ta'alimihi al-qayyima faman mana'ahum min dhalika aw farraqa fihi kana zaliman lahum wa li nafsihi aiba ya zalunce su kuma ya zalunci kansa saboda bai ba su training inda in sun balaga azumin ya zama wajibi a kansu za su iya wani ibadar ba duk da cewa ko idan da yaran za su yi azumi sai a ga yaro ya cutu a lafiyarsa ko kaza a nan yana da kyau a hana shi na'am in samu far'a alaihim barran bisiya yaro ya ya cutu walsa ta kama shi ko za ta kama shi ko na makamancin wannan ya fita daga hayyacinsa to nan fala haraja alaihi fi man'ihim minhu hina idin tunda akwai cutuwa tunda akwai cutuwa wa daruru yuzal to ta yaya yaro ke balaga dole in ana maganin yaro azumi ba wajibi ba ne a kansa har sai ya balaga to ta yaya za mu gane ya balaga mu kuma umurce shi umurni na wajibci na farko inzalul mani bilihtilami bihtilamin aw ghairihi a ce yaron yayi mani ta hanyar yi mafarki yana cikin baccin sa ko kuma a'a ba mafarki ba a takaice dai mani ya fita daga yaro in har yaro ya ga wannan ya fita daga mataki na ta ya shiga mataki na manya ya zama babban mutum wajibi ne daga wannan lokacin har mutuwan sai ta azumi in dai ba wani uzuri da shari'a ta bayar cewa in wani uzurin ya zo mutum zai iya shan ruwa a cikin ramadana ba me dalili wa idza balagha al-atfal minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim idan yara suka kai mafarki suka kai mataki na balaga da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim don haka al-ihtilam inzalul mani bil bihtilamin aw ghairihi wannan alama ce daga cikin alamomi da suke nuna yaro ya balaga alama ta biyu ko da bai mafarkin ba mani bai fito tare da shi ba amma a samu nabatu batu sha'aril shine a samu gashin gaba menene gashin gaba huwa sha'arul khashin yanbutu hawla al-qubul wato gashi ne mai suka haka gashi ne ba mai laushi ba da ke fitowa a daura da gaban mutum namiji ne ko mace jikin mafitsaran mutum namiji ne ko mace daura da shi gashin da ya fito a wannan wajen shi ake kiransa sha'arul ana idan mutum ya ga wannan gashin yarinya ta ga wannan gashin ya fito mata ko yaro ya ga wannan gashin ya fito masa ya sani cewa daga wannan lokacin shi baligi ne kuma dole a kansa yayi ne ya azumi yayi kuma duk ibadan da Allah ya nemi bayi su wannan kuma saboda fadin ɗaya daga cikin sahabbai yana ce uribna dan banu qurayza ne kabilan banu qurayza uribna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm qurayza faman kana muhtaliman duk wanda ya taba yin mafarki a baya au bata au ambata tuhu ko kuma gabansa ya fitar da gashi to wannan mutumin kutin sai a kashe shi daga cikin yahudawan banu quraiza da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙin banu quraiza sai a duba duk wanda ya bayyana cewa ya taɓa mafarki ko kuma aka ga gashi a gabansa to wannan hukuncinsa kisa wa man Wadda kuma babu gashi a gabansa kuma yace bai taɓa mafarki ba sai a kyale shi kenan wadda gashi ya fito masa a gabansa wannan baligi ne wadda kuma bai fito ba ba baligi ne sai kuma alama ta uku shine yaro ya kai shekara goma sha biyar matukar yaro ya kai shekara sha biyar namiji ne ko mace to wannan kam ya zama baligi ko da ba gashi a gabansa ko da bai taɓa mafarki ba wannan kuma dalili a kansa shine hadisin ibn umar yake cewa a lokacin yakin uhud shekaransa goma sha hudu ya ce zai je yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi bayan wannan yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini cewa ya fita yakin da ke gaba da shi handak kenan yana cewa ah, uridtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam uhud wa ana ibnu arba'a ashara sana falam yujizni a ɗaya riwayan kuma yana cewa wa uridtu alaihi yawm al-khandaq wa ana ibnu khams ashara sana fa ajazani cewa na kai na fita cikin mayaka dan shekara sha biyar takaice duk yaron da ya kai shekara sha biyar to dole ne iyayensa kusa shi azumi dole yaro ka kama azumi sa'an nan sai kuma wata alama wadda ta mata ce mazaban da su shi ne yarinya in ta ga ta fara haiba shi ma wannan alama ne na cewa ta balaga kuma dole ta yi azumi ta yi sallah da dukkan abubuwan da Allah wajabta mata saboda kurewar lokaci jama'a a nan za mu tsaya in mun zo insha Allah za mu ɗauki mutum na uku wadda za mu yi bayanin hukuncin azumi a kansa shin wajibi ne a kansa ko ba wajibi ba wadda kuma shine mahaukaci mun yi bayanin mutum musulmi mai hankali baligi wadda ba shi da wasu uzurori mai lafiya mazaunin gida ba matafiyi ba sa'an nan mun yi bayanin yaro da hukuncin azumi a kansa cewa ba wajibi ba ne sai kuma mahaukaci inda rasin mu ya zo na gaba insha Allah za mu yi wannan wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, <laughs> <laughs>